a farkon makon nan ne dai rundunar sojin najeriya ta bakin lieutenant tj lawton da ke zama mukaddashin kwamandan rundunar operation lafiya dole da ke aikin tabbatar da zaman lafiya ta ma sanar da bular wannan kungiya mai suna hakika sanarwar ta ko bayyana cewa kungiyar ta bullo ne a yankin kananan hukumomin yau ta tukur da ke jihar adamawa da kuma toto a jihar nasarawa nan ma kuma 'yan ƙungiyar ƙarƙashin jagorancin wani mai suna Yahaya Ibrahim sun kwabulo da wasu akidu da suka hada da danayin sallah biyar a rana da danayin azumi da shan giya da ma wasu ayyuka na masha to don jin gaskiya wannan batu na koji ta bakin wani malami a gurore inda yan kungiyar suka zauna kwanaki ko da yake bai so a ambaci sunansa ba ya ce yanzu babu burbudin su a garin kamar yadda ake yayatawa biyo bayan an karar da jami'an tsaro da aka yi eh to su yan akidan nan kansu yan hakika tare da cewa mun san Eh, ba sa kan aƙidar hakika eh, wanda malaman su suke nufi da hakika da shari'a eh, wato yadda abun yake kasan yadda masu iya magana suke cewa dama duk da ka samu mutanen kirki za ka samu banzaye za ka samu kuma duk da ka samu mutane wanda suke ba na kirki ba akwai wasu watakila na kirki a cikin su yadda kowane gida akwai banɗaki to haka nan a darigan tijjaniya abubuwa suna faruwa irin haka a yadda ya faruwa nan gurore gaskiya ne wato a su ba ba kawai nan ba duk inda suke bayyana suke da'awar su kama ana ana shaida musu cewa ba sa kulawa da sallah gaskiya kusan ba sa yin ta ma a haka nan wasu su zaka ji suna shan giya da kuma mu'amala da mata waɗannan guda uku musamman su ne manyan wato alamomin su da inda ah, an ce an samu bulan su a nan a gurore kaman ya lamarin ya kasance kuma ya aka suka shigo a yadda ya faru a nan gurore gaskiya ne Eh, sun shigo ta hanyar eh, bakunta zuwa ga wasu makarantu da da'awar kamar karantarwa eh, ko shiryarwa kamar nan da ya gurore wasu ne da suka zo ko wani ne da ya zo daga birnin numa haka dai rahotanni da muka samu ya tabbatar cewa daga numa ya zo da wannan aƙidar tashi aka haɗa su da hukuma kuma aka ja kunne su aka ladar su ma sun bayyana tubar su daga baya kusan yanzu wannan gida babu ita a gurore alhamdulillah yanzu haka hukumomin tsaro a jihar adamawan sun ko baza komansu domin binciko yayan wannan kungiya tare ko da gargadin jama'a da ake sa ido sp usman abubakar shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya ko bayan irin matakan da aka dauka a yanzu. Eh mun sa jami'an tsaron wato na farin kaya su shiga kuma gano mana hakikanin gaskiyar wannan al'amari domin mu magance ta kuma mu ja hankalin su kuma san wani irin akida suke da shi. Ka san kamar yadda kowa ya sani haka ko kuma irin rashin bi kadun irin koyarwar da suke da yake sa wasu matasa suke bijirewa to ba za mu kasa gwiwa ba muna nan mun sa ido kuma za mu nimi domin mu tabbatar domin kawo yanzu da muna jin kamar jice-jice ne to amma mun riga mun sa mutane duk inda suke mu gano su kuma mu gayyace su mu ga wani irin akida suke da shi kuma wani irin addini suke kowa mutane idan mako za a iya tunawa ko a shekarun baya an taɓa samun bular wasu 'yan wata ƙungiyar a ƙauyen mamukan da ke karamar hukumar jada lamarin da ya kai hukumomin tsaro da mikiya a wancan lokacin tare ku da rusa wuraren ibadarsu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya